da idan Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin lahadi tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shi dace da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa idan ba manta ba ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf a suratu yusuf din nan jiya mun kwana kan aya ta sha biyu sha biyu ne ko ah, sha bakwai ko ta sha shida muka kwana za mu tashi kan aya ta sha bakwai قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف متاعنا فأكله الرزق وما أنت بمؤمن لك ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كبير قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطلب كبير والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيامة فأرسل واليه فأدلى جنوه قال لا تشقى هذا هنا وأسروه بطاعة والله المتقي نستبق من السير وتركنا يوسف عند متاعنا مكبر يوسف أجل كايتم فأكله الذئب ذكر كيفي سنيشي وما أنت بمؤمن لنا ya kama ya ba kasance mai gaskanta mu a wannan magana ba walau kunna sadiqi ko da mu kasance mu masu gaskiya ne <coughs> wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib wato sai suka zo da jini na kayya ala qamisihi akan rigarsa qala sai shi mahaifin ce da su bal ba haka lamarin yake ba sawwalat lakum anfusukum amra zukatan ku dai sun kawace muku wani lamari wanda ba wannan ba wa sabrun jamil amma lamiri na shine hakuri mai kyau walahul almusta'an Allah ta'ala shine abin neman taimako alama ta a akan abin da kuke sifanta ma to game da cewa annabi su ya hallaka waje a tun sai wasu matafiya suka zo fa aka yi da hun sai suka turo ko suka aiko wanda yake warin nasu wato wanda yake shi zai je ya samu musu ruwa ya ji wurin rijiyar fa adala dalwa sai saka gugansa a rijiyar wato zai saka gugansa a rijiyar sai ya ji alamar musu ko ji alamar wani abu a cikin rijiyar da ƙarshe sai shi annabi yusuf kenan lamarin bayyana da shi wari ya rike gugan kai dai aka yi dabara sai aka fitar da shi da ya fito da shi ya gan shi kada sai ya ce ya bushra wato ya farin ciki ko ku yi albishir ko ya kai a haza gulamun wanda ya ne wato a'a ga yaro kenan wa asarruhu sai suka ɓoye shi shine wa asarruhu suka ɓoye shi ko suka ɓoye lamarinsa bida'atan wato yana matsayin kaya ko dukiya wallahu alimun bima malu Allah ta'ala masani ne game da abin da suke aikatawa wa sharauhu sai suka sayar da shi shine wa sharauhu ba suka saye shi ba kun gane ko bi ne baksin da kuɗi ɗan kaɗan kun gane ko wasu malamai suna cewa wa sharauhu sai suka sayi shi ba suka sayar da shi wa ba sai da kuɗi kaɗan da rahima ma'adudatin wato ɗan jirhamomi kaɗan wa kanin fihi min zahiri Jirhamomi kaɗan wato wanda ake kirga su ba wanda ake auna ba shine ma'aduna wanda ake lissafa su ɗaya bayan ɗaya saboda ka ba su yawan da za a auna su ba amadu da su yawa da suke alaƙar da su don masu biya wa kan fihi min zalimi su kasance suna masu wato guje mashi wa shi tara hu sai wanda ya saye shi yace min misra wato daga misra wanda sai shi wato da mutanen misra kenan ko yace ji wa kirimi ba akrimi ma tawahu ki girmama kuma shi. kula da shi da mutuncin sa haka an yanfa ana ba mamaki zai za mu amfana da shi zai amfani mu wanda tafi da huwa da ko mu rike shi a matsayin da wa kazalika maskanna li yusuf fil ard Allah ta'ala ce kamar haka ne muka bayyana Yusuf tamkin a cikin ƙasa da wani nu'allimahu min ta'wil al-ahadith don mu sanar da shi fassarar mafarki wallahu ghalibun ala amri Allah ta'ala mari yayin da ga lamarin sa walakin da aksaran nasi sai dai mafi yawan mutane la alamu da ba su sani ba wannan shi ne shine wallahu a'lam shi gaba da wannan kissa ta annabi Yusuf alaihi salatu wa salam maqata'i maqata'i da muke biya jiya za ku ga cewa mun kwana wato kan makafa'in da yake bayanin cewa su nan yan uwan annabi yusuf eh, bayan sun tafi da shi sun yi ijma'i da su faɗi cewa sun saka cikin libya Allah ta'ala ya masa wahayi ina fata gani ya masa wahayi kuma ya masa cewa zai ba su labarin wannan lamarin nasu da suka aikata wa hum la na alhali da su sani ba kamar ka sawar cewa sun saka cikin rijiyar sun yi gaba har sun kai da dawowa gida don haka gurin dawon su suka dawo a lokacin sallar isha wajajen dare kenan suka zo suna yin kuka idan nuna suna cikin damuwa ta matsala ta suka gaya babansu cewa sun sun je daji ga abin da ya faru yanzu wannan bayani shi ne za mu ci gaba a kansa mun zo a lokacin isha'i suna kuka ko don fassara ma babansu zahiran cewa akwai matsala ke akwai matsalar ta'a wanda muka ce eh, albamul kwakwabi ya ya fitar da wani bayani da ya iskin bafinsa cewa eh, idan matsala ta taso ko ce iri ce tsakanin wani da wani to mujarradin kuka da aka ga wani na yi to ba ya fasara cewa shi yake da gaskiya ba shi ne hujja ko dalilin zaka cewa an ci da shi ko shi ne yake da gaskiya ba ina fata gani saboda mutane suna da dabaru iri iri kamar da wannan kissa ta nuna mutane wasu suna ma iya kuka na ƙarya har da hawaye don haka kuka ba ya zama hujja amma lalle ne a abinci hujja tabbatacciya wacce take gwada mene ne gaskiyar lamari amma ba mu ne a a kan kuka da wani ya fashe lokacin da ake kokarin hukunci tsakanin shi da wani ba to mu haka ne suka zo cikin wannan yanayi suka fuskanci baban su kalu suka ce ya abana ya mahaifin mu illa mu da hamna mun tafi a can jeji da muka kai wurin kimo domin tafi da sarrafu muna tsere a tsakanin mu wata na hannun ba bayan da mazalina sai muka bar annabi yusuf a wurin kayayyakin muna da kayayyaki da muka aji sai muka bar yusufu a gurin mu kuma muka tafi yanzu nan mu muna tsere fa akan da hujjin sai kura ta ce shi muna ta muna tsira ina fatan gani to wannan shine abin da suka gama. ma babansu inna zahabna nastabiqu don haka malamai suka ce wannan kissa wannan makabayin abin da ta kunta wa in kana abin da ke cikin wannan lamarin zahiri za ka yi ɗauka cewa lalle shiri ne shiri ne yanzu suka yi ko ba haka ba tun da a yanzu jiya suka kada shi amma suka zo su gaya ba za su cewa inda da hafna da suka duk wata rakana yusufa inda ta ina kaga wanda ba shi ne alwaƙai ba ba shi ne alwaƙai amma duk da haka malamai suna cewa kasanto alƙur'ani ya ba da uh, wannan labarin a haka to a cikin shi akwai nuna cewa astibak uh, uh, shari'ar musulunci wata aba ce wadda kenan da ɗaɗɗiyar abu ce an santa asibat shi ne tsera ko tsere ya zama ko tsakanin wani da wani ko kana so ka ce musabaka ko gani ko gasan tsere a kan a cikin abokan kaza shi suke shi ma asibat Ko mutane suna cewa sun je suna yin wani ne nan su sai suka bari su wurin kayan su fa kan lahudde abin nufi wannan haraka ta gasa ko tsere tsakanin wani da wani daɗaɗɗen abu ne kuma musulunci ya itirafi da shi ina fatan gani musulunci ya itirafi da shi ya bar shi a matsayin cewa tabbas ya halatta ya halatta tsira tsakanin wane da wane kun gane ko illa abin da ake so a samu sharuɗan da shari'a ta gindiya mai wannan gasa sana a kyakkyawa mun manufa a ciki ah, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi kan karan kansa ah, ya yi gasan gudu ina fatan gani da manufa kyakkyawa shi ne manufan na shaɗantar da iyalinsa shi da matarsa suka yi tseren gudu ina fatan gani da yawa daga cikin sahabbai kuma an ruwaito sun yi wannan dai na gudu uh, wasu da kafafunsu wasu da dawaki ba ji sallallahu alaihi wa sallam amma ya sa wasu dawaki suka rika yin eh, eh, suka a matsayin ga a madina ya haddace wuri eh, wane ne zai fara zuwa wuri kasa ina fata gani uh, shi ne tabbacin hadisi kuma حديث مشهور لما صلى الله عليه وسلم في لا تبقى إلا في نفس أو خف أو هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبقى فتباب إلى ون إيريريا فوق تفكيرا إلا في نفس نفل تأتيكين أبن الشافي ماشي كو كيبيا شيني نفل أتولي اللي شيني ماشي ما مالك سكت أنا الحاكم كيبيا ديش domin نفس shi أبن ديكي abin suke saboda ka za a yi gasa ta hanyar a wani tagin da ake son a halbe shi ko da bashi ko da ko da kibiya duk kuma wasu kila ko da dafina ya ce a kofin kuma za a yi gasa ta tsere da rakumi rakumi shi ne ke da kofi a hafirin ko doki shi ne ke da wannan kofi kofi shi ne kofi kamar da kwatanci wanda rakumi ke da shi asir kuma shi ne wani wanda za ka sami shi a cikin doki shi to wanda su ne ake yin sibak da su wani hadisi al mutum da zai shi hadisi ne sahihi malamai suka ce cikin wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tamka illa fi nafsin aw khufin a masirin a cikin shi baya nuna takaituwan gasa ko irere ne a cikin wannan abalin za ku kadai kamar dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa'annan su ne abubuwan da <clears throat> suka fi dacewa a yi tsere a cikin su. kuma yana faɗin abin da ya dace ne a zamaninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba haka ba kamar buga shi da kanshi yayi tsere da da matan shi Aisha radiyallahu anha asubi kun gane ko da aka yi na farko ta tsere shi aka zo na biyu ta dan fara jiki ya tsere ta yace mata hadihi bitilka ina fata gani sahabbai sun yi kamar da muka ambata kun fahimta ko saboda haka kenan dai abin da amma ka'ida game da asiba shine a dubi menene manuwa a cikin yinta yawwa sana lokaci guda a kalli menene sharuɗin da shari'a tsagin da ya kin ce babu ma laifi a kawo wani don ƙarfafa su masu tseren amma ju'ulin ba su za su sawa ba da wani a gefe kawai zai sa da tseren gudu da dawaki ko tseren harbi da bindiga ko tseren eh, harbi da da baka ko kibiyar za mu ci ko wani wanda ya nasara ga ka za an kaza zaɓa shi wanda babu babu cewa nan manufar shi ne yin training mutane akan wani al'amari wanda shari'a take sha'awar ta ko ta yarda da shi dama asalin abin shine yin tunanin mutane akan yaki yawa la nasala la la la la sibaq la sabqa illa fi naql to akwai maka zaka iya harbi ina fatan gani au kufi ko akwai maka da iya hawa na tsumi lokacin jihadi au hajiri ko akwai maka ka koyi yadda kware wajen hawan doki da tsawon jihadi shine manoma kun to saboda kaga duk abin da za a yi gasa a cikin sa irin wannan wasa ju'uli in dai manufar tana da kyau wanda a duniyar rai ta ne to malamai suka ci ba wata mace wannan shi ne abin da ibn al-arabi al-maliki a littafin sana ahkamul qur'ani ya tabbatar ya ya bayani akan wannan riwayoyi daban-daban haka al-imam al-qurtubi haka kuma shaykh Muhammad Nasruddin a albani a fatawahu shi ma tabbatar da wannan abin yake cewa illa dai wannan matsala a wannan zamani ya ce matsala ce wacce tana buƙatar tsantsan ikhlasi sosai da kuma cikin ba, in ba haka ba ya ce to ana yi samun matsala cikin ba ba ta buƙatar shi wanda <clears throat> zai zama mutasalik ɗin sai ya yi ƙoƙarin yaƙar zuciyarsa da nuna ba zuciyarsa cewa shi wannan abin ba yana yin sani don ya samu wannan ju'ulin da an kasa ba, ko gani ba inda zai magana na faru kwanu kamar yanzu ce musabaka da ake ta ƙura'ani ko ta hadisi ko ta wayi yanzu yanzu asalin manufar shine a jarraba mutane akan haddan ƙura'ani da ƙura'ani. shi ne babban manufar ta asali da alƙul ko ba haka ba ya sa musabaka ta hadisi shi ne a zaburar da matasa ko wanda suke karatun hadisi wajen kula da hadisi da tsani shi ne manufa kun gane yanzu kun ga asalan din wannan ita ce manuwa to zai zama karatun hadisi ko karatun qur'ani ko wayi aiki to sai ba da ni da Allah kamar yadda yin jihadi tsantsan ibada ne gaba da Allah ta'ala ka je kai tsere a doki don manufar ka iya jihadi muka ce babu laifi domin manufar ita ce ka yi jihadi wanda ibada ne ga Allah ta'ala Baba Shekwa Muhammad Nasir Dina Albani ya yake cewa wannan zamani irin yadda duniya ta tallata musabaka saboda ka musabaka akwai ta yanki kaza akwai ta ƙasa kaza yawwa kuma shi akwai ta jiha yawwa akwai ta ƙasa akwai ba ta Afirka kila ko to akwai ta duniya ta duniya ma yanzu ina ganin ma ba guda ce yanzu kaga irin wannan yadda duniya ta take al'amarin musabaka din nan kuma a ce musabaka da in ka yi ta ka zama zakara za ka samu wasu alkhairai a jibin da aka samu hukuma ta sakon su a suka samu wannan yana buƙatar duk wanda zai shiga cikin wannan harka lalle sai ya ga ya yi zuciyarsa ya kada hakika da ma'anar cewa wannan fa harka bai shiga ba ya shiga ne za a kai shi maka ba don ku jira maka ba saboda duk a da zaka yi na Qur'ani da sanin tajawidi da sanin kariyar da zaka yi ba kada yi a sasan don ka samu kujerar umra kuma ka ba ba kana shi ne don ka zama zakara za ka mutu ba ba ka miliyan ka zama ku gani amma ka ɗauka wannan kana shi ne da manufar wato raya ilimin alƙur'ani yanzu idan ka baka mota ko ka je maka ko na kowa cikin nawa da ba ba zai shi ba kun fahimta yanzu rabbin wannan mas'ala da ta masu wuka maka ne ke da wahala ne ke da ni shi ne shine shekwa mun da su da zabi da cewa wannan abin ne wanda yana buƙatar shi al-mutasabiq sai ya yi zuciyarsa sosai Daga zama duk abin da aka ce ana samu ne musabaka ba yana yin musabaka ne saboda shi ba amma in ya samu shi ke nan bai samu dama ibada yake kun gani to irin wannan in wani sharta suka samu shi ke kenan musafaka ta qur'ani ta hadisi ta tsaidan dawaki ta tsaidan waye da jikin mun fa'ida da zai zuta halaka gaskiya sai shi ne abinda malamai suka tabbatar a cikin cewa ita wannan haraka ta musabaka da daidai abu ce tun zamanin wato annabi yaqub alayhi salatu wassalam an san za ka kace da hamda da sani wa tarakna yusufa inda mata ina fa akala hudayb ina fa kan wannan shi ne saboda haka kenan sai kirkeci ya canje shi da haka kenan kamar suna gaya mai shi ma yasin cewa wannan kirkecin da ka kasance lokacin da muka nemi ka ba mu annabi Yusuf mu da shi kirkecin da ka kasance kana jin tsoron kada shi ne shi to shine ce shi Eh, kun gane ko wannan shi ne wa ma anta bi mu'minin lana wa la kunna qadiqin suka ce amma ya bawa lalle mun sani kai baka kasance mai gaskanta mu ba ko da mun kasance masu gaskiya bi mu'minin lana malamai suka ce malam sa shine bi musaddiqin lana saboda al-imanu asluhu fil lughati ne at-tasdiq kace al-iman shine at-tasdiq ko za ka bi muminin lana ai bi musaddiqin lana ba kasance mai gaskanta mu ba a cikin wannan labari da muke gaya maka wala kunna sadiqina ko da mu kasance masu gaskiya ne mun san ba za ka yarda ba ba za ka san abin da muke gaya maka ba ka ke da su da kansu suna da shakku ga al'amarin ibn jarir tabari ya ambaci asar daga az-zujaj yake cewa ah, fadan Allah ta'ala yana haka to mana labarin cewa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin yake ma'anarsa shi ne ai wa ma anta bi musaddiqin lana fi hadha alladhi aw fi hadha al'udri ولو كنا صادقين لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شدة محبتك له cewa ba ka kasance kai mai gazzanta mu ne ba a cikin wannan uzurin da muke gaya maka na abin da ya faru wala kullum sadiqi da ko da muka kasance masu gaskiya ne wasu ko da muka kasance masu gaskiya ne mun san ba za ka gaskata samu ba maka ne ali ka kan ka. saboda abinda muka sani ya riga ya ta'allaka da zuciyanka min da tuhumati lana da ba kana tuhuma mu da ba baka yarda ba kun gane ko lima kana ali ka bi qalbika min tuhumati lana fi zalika da ba kana tuhuma wa cikin lamarin Yusuf ma a shiddati mahabbatika lahu kuma mun san saboda kuma kadalika wato saboda tsananin san da kake maka ga tuhuma kuma ta hannu to duk abin da muka wani san ba za ka yarda kun gane ko ibn al-arabi al-maliki a cikin al-hakamul qur'ani shi kuma yake cewa ma anta bi mu'minin lana wa lam kunna sadiqin yake cewa ai tuhumatuka lana bi 'azmi mahabbatika tubtilu indaka sidqana sidqana yace tuhumar da kake mana da girman son da kake ma annabi Yusuf shi zai ɓata gaskiyar mu a wurinka eh, gaskiyar da muke da ita to ainihin ka sassan kana tuwo mu saboda girman sa ya yi su wani shi ke ba duk gaskiyar da muke da ita shi ne ba nawa ba an tabi mu ne lana wani kunna sadiqai wallahu ta'ala alam almuhimmu dai wannan yana fassara maka cewa wanda ƴan wannan Yusuf alaihi salatu wa salam suna da yaƙini da tabbas a cikin rayukansu cewa su ababen tuhuma ne ana tuhumar su ba a gamsu ba akwai tabbaba game da labarin da suke basuwa da gaske mai ya faru game da annabi Yusuf to amma don kare kare kansu don kare kare kansu su zo da wata hujja hujja Allah don su gamsar da uba to sai suka zo da wani abu a matsayin hujja shine yake cewa waja'u ala qamisihi bi damin ina fata gani wannan jumla malamai suka ce takadirin ta shine waja'u bidamin bi kadhibin ala khabithihi ina fata kun gani wato baka ce waja'u ala khabithihi sai suka zo akan rigan shi ko gani ba wannan za ka ba shi da ma'ana saboda ka sai ka kaddara akwai takadimi da takadimi cikin jumla waja'u bidamin sai suka zo da jini wani irin gini nan suka ce akwai shi da din nan asalin ta mudafun ne ga wasu kalmar da aka shafe ta ita ce kalmar zi waja'u bi damin zi kadidin sai suka zo da jini wato na ƙarya alaƙa da yi akan ni na akan rigar tashi sau daga sun samo jini suka shafa mai rigar suka zo da shi Jini kuma na ƙarya ne wajen uwa la kamiti bidan in kare wato domin gwada hujja cewa ga ligar Yusuf jina jina eh, kirkeci ne ce yi saboda ka wannan jini Yusuf ne ina fata gani wannan sun zo da shi ne muka ce don su karfafi zancensu a kokarin su na gamsar da mahaifinsu wajen uwa la kamiti bidan in kare arwatu wasu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da tsaro wasu tabi'ai kamar su al-Imam Mujahid al-Imam Siddi cewa wayannan yan wa Nabi Yusuf sun kashe wata dabba ne ko kunkuru ne ko wata dabba ne a rakun da hali suka kashe ta sai suka yanka suka fitar da jini a jikinta dama sun cire ma Annabi Yusuf rigansa da ba ya san shi da ita wani jinin dabban sai suka shafa mai rigan wani jinin kun gane ko domin su nuna cewa to ga rigan da kura ko su ya ce ne shi Alhaji yana tsaye da shi ina fata gani sai suka ce amma kashi sun yi wannan dabara amma sai suka manci ba su yayya ga rigan ba ai kamata su yayya ga rigan sai suka so da riga ita rigar da jikin ta lafiya don ba abin da ya sami ta kawai ashe sha mata jini ya kace ce wai yusu yana tsaye da wannan rigar ne kirkishe ce yi to abin ta nan ya za a yi kirkishe ya yi mutum yana tsaye da rigar sai ga ba su ce ba ba inda aka fasa ta sun yi wata yin babban mantuwa kun gane ko yawwa albumin da sun yi wannan bai zama alamar da suke gwada cewa lalle yusuf da abin da ya faru da shi don su barrantar da kansu don su natsar da mahaifinsu cewa abin da suke faɗa gaskiya ne tabbas sun tafi suna tsere sun bar yusuf wurin kayayyakinsu ba kalamun zai kun gane ko wannan shi ne ibn al-arabi al-maliki rahimahullah yake cewa inna allaha ta'ala ja'ala ma'a al-alamati allati ja'a biha alamatan wa aribuha ya ce Allah madaukakin sarki ya saka wata alama ba ya sanya ma'al alamatin lati ja'u biha tare da alamar da suka zo da ita sai Allah ya saka alamatan wata irin alama kuma ta daban tu'aribuha wace take cin karo da wannan alamar da suka zo da ita wa hiya salamatul qabil shine zaman rigar lafiya alamar da suka zo da ita don gaskanta cewa ko don a gaskanta su cewa kyarkeci ya ce annabi su shine zakwa da daga yusuf zina-gina. kun gani wannan alamar da suka zo da ita shi ne al-arabi al-maliki yake su Allah da hikimar shi sai saka wata alama tare da wannan alamar su a rizuha da take cin karo da wannan alama wace alama ce ce wahiya salamatul fani zama rigar lafiya yanzu kamar da kuka shara da duk ban sai da hankali zai gwada maka cewa kirkici ya cinye mutum yana sanye da riga ba har ya kai ga kashe shi amma kuma rigar gashi ba su da huda ko kusurwa ko daya kun gani wani haka alamomin sun ci karo da ke kenan da aka malamai suke ruwa kawai kadalika cikin littafan tarihi cewa lokacin da suka gaya ma annabi su annabi yaqub alaihi salatu wasalam baban kenan wannan labari suka gwada mishi riga annabi su jina jina cewa karke ce ne ne shi don haka har ga jinin shi da a jikin riga suke cewa wallahu a'lam wai sai annabi ya kuma ce kun gane ko ya ce da su a ah, yace mataka na hazir bi'u hakiman mataka na hazir bi'u hakiman ya akulu yusufa wala ولا يخرق الخبيث al-khabith كان هذا kana hada zai go wanda kake ce da yake ya aka yi zama mai hikima haka ya akulu yusuf kuma ya zama cewa ya ce ni yusuf wala ya amma bai ce shi ba kai wannan shi yadda ya cinye annabi yusuf yana sanye da rigar shi har rigar sai jina jira a bai ta riga ba a masa kawai ba to kaga wannan haka suke ambata a littafan tarihi wanda wannan kaga yana nuna maka cewa babu shakka abun bai gamsu ba bai gamsu da wannan labarin ba saboda waɗannan abubuwan da suka bayyana shi yasa abin da zai ƙara fasara maka bai gamsu ba tilqa'iyan sai ce da su bal sawwalat lakum anfusukum amra ina fata gani shine kala bal sawwalat lakum anfusukum amra kala sai yace da su yana mai mesa musu martani akan koke koken su da labarin su da rigan su mai jini yace bal ba haka din lamarin yake ba amma yadda alamar yake shine sawwalat lakum anfusukum amra rayukan ku ne suka tsawace muku wani lamari na daban wanda kuka yi amma dai wani abin da kuke faɗi kenan ba shi ne ba sawwalat lakum anfusukum amran ay zayyanat lakum anfusukum amran fa fa'altumuhu ghayra alladhi dhakartum saboda ka wannan abin da kuka mata ba shi ne ba amma dai akwai abin da rayuka su rayuka ku suka zaɓa muku suka kawata muku kuka je ku alkara ma dai gaskiya magana ba wannan bai kun gane ko wannan shi ne سيدنا جبير عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا ريت دقا شي ما لبس عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميع دفن الله تبارك وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب هذا وقعش شي ما يا فدي كنتم كنتم ابن jin da malamai suka faɗa kuma abin da shi annabi ya kuma din ya faɗa wannan da bazai ke cewa law akala hudibu la qarqa al-qamisa shi da kirgin da ta shi da keke digan nan ina faɗa gani to kamar muka ishara malamai da ne suka faɗi wannan kuma wannan shi ne matsayin annabi Yusuf annabi Yaqub alaihi salatu wassalam bal sawwalat lakum anfusukum ba haka lamarin yake ba amma rayukan ku suka kawata muku wani abu kuka aiwatar wanda ba wanda ba kuka muku mana wannan labari wannan gaskiya magana ba shi kuma za ku ce wannan wanda shi yake gaskiya <clears throat> to bai ga wannan kamar ka sawar kenan labari mara daɗi ya cewa annabi Yusuf ne ya tarwata babu wanda san gaskiyar labarin al'amarin shi yana duniya baya duniya wahalce ki a ina yake kai dai an samu matsala to amma duk da haka sai shi annabi ko yaqub alaihi salatu wassalam ya ce fa sabrun jamil fa sabrun jamil hakuri mai kyau kun gane ko bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil to anan wurin fa sabrun jamil eh, za ka cewa lafazin sabrun na kirani jamilu ma ne na kirani wannan jumla malamai suka ce shi wannan lafazan guda biyu wa qabrun jamil da ka'ida ta arabiyya ba su ginuwa akan mubtada da khabar ba su ginuwa akan mubtada da khabar domin ishtaliyar ita ce shi mubtada ba yiwa a fara shi a gina shi da nakira Allahumma sai an samu wasu wasu wasu wasu abubuwa da malamai suke ambata kamar a samu istifham ko a samu na'am ko sifa ko sai da shi ko da abin da ya kama da wannan kun gane ko a wannan wurin sai suke cewa yanzu fa sabrun jalil ita kalmar sabrun ita ce khabar mursala jamilun ne na nasab don haka akwai mubtada mahzuf wanda ba mace shi ba kamar da rubman da lugha da ke cewa abinda da ke takadirin ne bal sawwalat lakum anfusukum amuran wa sha'ani sabrun jamil wa sha'ani sabrun jamil wa wato wa na ne. sabrun shi shine hakuri mai kyau saboda kan fashi shi shine mubtada ɗangurin zai zama shine khabar mubtada jamil kuma sai zama asu ina fata kun gani kasara shi ma babban wani da gani shi ko abin da ke cewa abin da ke takariri shine ne fasabri sabrun jamil fasabri sabri sabrun jamil wato hakuri na haƙuri ne mai kyau da aka fa shine mubtada sabrun shine khabar jamil sai da mana'at kun gane ko akwai kuma malamai da suka yi zo da wani tauhidi wanda ba wannan ba cewa fa sabrun jamil yadda zaka dauke shi har ma'ana ta fito kuma zama ta dace da wato ta dace da ka'idodi na hau shine fa sabrun jamilun aulabi wa sabrun jamilun aulabi don haka fa sabrun sai zama shi ne mubtada ya aka ko na kira ta zama mubtada saboda an wasafa ta wa sabrun jamilun kaga har yanzu babu khabar shi jamilun sifa ne da sabrun to aula shine khabar bi shine khabar bi wa sabrun jamilun aula bi wato hakuri mai kyau shi ya fi ne da jawabi abin da ga musu kenan kun gane ko wanda shi ne wallahu ta'ala alam kar kuma ta mutumin nan annabi Allah ne zaka duk abin da ya faru mai nauyi irin wannan eh, zai alakanta zuciyarsa ne da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wani game da shi a alqur'ani Allah ta'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila fasbir sabran jamila kai hakuri hakuri mai kyau kun gaji ko saboda kamar za ku ce abin lura babu shakka duk wanda ya tsawara yadda wannan kisar take tafiya tun farkon ta har zuwa a inda muke nan zai lura cewa annabi yaqubu annabi yaqubu alaihi salatu wasallam babu shakka abin bakin ciki ya same shi a wannan mawqi wannan matsayin da abin da yake da shi amma duk da haka bai rafi ba sai ce fasabrun jamil wato ya haƙuri kenan haƙuri mai kyau kawai da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya umurce shi kuma haka muka ce Allah ya umurce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila wannan shine abin da ake bukata ga kowace musulmi duk lokacin da wata musiba da wani abin damuwa farko mai afu gare ka yi kokari kai control din lamarin ka tuna da Allah kai kokarin yin hankuri a lokacin da kake jin matsakin musiba lokacin da kake jin zafin ta kai kokari ka alakanta zuciyarka da Allah wajen tahammul da jurewa da yin hakuri ba sai raɗaɗin ya wuce ba yawa karka kama raki kana wani abu sai raɗaɗin zafin musibar ya riga ya tafi sannan ka ce to ai ba haka ya kamata ba ba haka ya kamata ya zo cikin hadisi sahihi mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce ya wuce wurin wata matsamarsa sai ga wata mata tsaye wurin wani kabari tana ta rusa kuka an ce yaron ta ya rasu aka kawo shi wurin aka bibi da kasa haƙuri ta zo har wurin kabarin tana ta kusa. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yake ne sai ittaqillah wa sabri ittaqillah wa sabri yake ce wannan yi tsoron Allah ne sai ta ce mishi ilai ta'addi ilai ta'addi ta ce kan yafi ta sha'ani na ta kyale ne kawai ba inda ka lam tusab bi musibai ta ce abin da same ni bai same ka ba baka san me nake ciki ba sai sa kai ta wani wani tsoron Allah ka zai nemi wannan magana saboda sai wannan magana ba ta san shi ba ba ta san da wa take magana shi da annabi alaihi salatu wa salam da ga lawarin da ya nisa da shi ta kuma shi wuce a shi yin gida can sai wasu ga gaba ta ce ke wannan mutum da ke wani da wannan magana ke sun shigo ne ne ta ce abin sai da aka yi masu Allah ne ta subhanallah sai ta garzo ta bayan ta gama kuka kenan bayan aka gama kuka a miya dan ya lafa aka gaya mata sai ta ce subhanallah don haka sai garza ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa da ta zo gidan shi hadisin yake cewa lafza bilafin ta ce ba ta iske masu gadi ko masu tsaron koma ga annabi alaihi salatu wasallam ba alam tajid indahu bawabina shi annabi ba shi da masu wankowa ko gani ba ne shi gidan da kawai gidan wani wani kawai babu wasu masu gadi a wuri a cikin wasu a cikin gada kan kake so kai awa ko kaza ba wannan saboda kawai ta shiga fakala sai ta ce ta ce ba annabi kai abin da ke fa ta ce lama arifi ba ta ce ya hakuri ai da kai magana ni ban za ka ba shi yasa ni ce maka ilaika annabi wa innaka lam tusabi ta ce wallahi da san ka, ba ban gadi ka ba da sai daga za ka ce aka ce mai ai kai ne فالشاهد الثاني صلى الله عليه وسلم إتا إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى شايها قولي أنا إيشني عند الصدمة الأولى على ما شم فرقم نفرق مصيبة لا أبقوات الرجل إنها تلك تلك قد جولي كان الزهر دباكي ذاتي يوشي وقوك تيواني إيشني كما حقيقة نين أجند النبي يقوب عليه الصلاة والسلام أنا باشي يا باشي ذا كذا ذا ذا bayan ya gaya musu bai gamsu da labarin su sai ce fasabon jami'i ina fata gani wannan shi ne da muka ce wannan shi ake son musu musulmi ya yi ne ka sai rahimahullah a tafsirin sa ya ambaci rayu daban-daban wasu maratil ne wasu asar mawqufa da wasu mari da ake kawo daga magabata daga mujmalin ta mujmalin wa'annan riwayat suna cewa abin da ake ce mashi asrul jamil ba ya ce muci Allah ta'ala ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila ba na'am sannan shi kansa annabi ya ya ce fa sabrun jamil da ma'anar cewa fa sabri sabrun jamil ko fa shani sabrun jamil ko fa sabrun jamilun aulabi to ne sabrun jamil muke wani wa'annan riwaya suna gwada abin da ake ce mashi as-sabrul jamil shine as-sabrul ladhi la shakka wa fihi wala jazaa wato hankuli wanda a cikin shi babu koke kun gane koke? ha? ba ku gane koke ba? ke shi na a complain a complain da shi ka a da ta haƙuri ko ka za a kwaka mu da cikin matsala mana yi wannan ko wani abin kai ta faɗin an samu damuwa saboda an rasa kaza ga kaza ya zuwa da yi mana kaza zuwa musu ko irin wannan ko janar yi abin da ke faruwa na rayuwa kai ta jini ne kamar daga wani mafi jinini? jini ne jini ne da kwamfilan da koke cewa kaza ya yi tsada kaza da kaza su ma'anala ba kaza ba ba sannan wala jaza shi ba babu raki raki ko shi ko shi ne kai ta magana ta nuna kasawa to hankulin da mutum ya yi akan sifanta shi da cewa ya zama a asabrul jamil idan zama babu jini ne ko complain ko shakawa cikinsa sannan babu jaza shi ne ranki saboda kalalle mutane su kula hakurin da za su yi yi kokari su hakuri na kwarai don samu lada gudan Allah ta Allah ya samu dace imamu sauri an rawaito da gare shi daga sashen. wanda ya rayu da su a matsayin akaran nashi cewa salasun min sabri abuwa guda uku idan suka faru da mutum lokacin da wata matsala ta abu gare shi to suna daga cikin abin da ake kirga masa cewa lalle ya haɗu. na farko yace Allah to haddisa bi waji'ika karka je ka riga ba da labarin wato ainihin abin da yake damuwanka duk wanda ka gani ka ba shi labarin matsalaka ka zama ka yi haƙuri ka san cewa Allah ya rubuta wannan ka daure karka zama cewa kowa ka gani ka ba shi labarin matsalaka in ya zama ka samu wannan to ka samu wata alama daga cikin alamomin haƙuri Allah to haddisa bi waj'ika wala bi musibatika kun gane ko har kuma kada ka da labarin wata musibar da aku gare ka na uku yake wala tu zakkiya nafsaka karka tsarkake kanka kuma karka tsarkake kanka sai da ya eh, ana ba da labari ka cika a labarin mun yi hakuri ai ba don hakurin wala da kaza fa ko gani ba saboda kai kuma ta kanka da cewa kai kai mutum ne bai hakuri da dauya ba ka ba da kaza wani ai daure su za ta tsaba kai kanka wannan tasfiyatin nafsi kenan to in ba kamar na sosai da kai ba to imamu sauri ke cewa insha Allah da kirga hakurinka a matsayin cewa kai hakuri kuma hakuri mai kyau insha Allah almuhimu hakuri yana daga cikin dabi'u kyawawa kamar da aka sani yana da daraja mai yawa tare da cewa yana da wahala gaskiya yana da wahala amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne wato akbar kuwa akbar wato kuwa a cikin lamarin hakuri saboda kai ya fi kowa hakuri sallallahu alaihi wa sallam kana tafsirar ta cin zarafi da cin mutunci da ƙeta da walakanci ba abin da ba ya masa ba nau'i daban-daban alwar mukhtalifa amma duka ya haƙuri sallallahu alaihi wa alihi sallama da kashi Allah ya ba shi nasara to saboda daraja haƙuri Allah bai ya faɗi cewa inna ma zuwa yuwaffas sabiruna ajrahum ghayr nisa wanda shi da Allah ya samu dace annabi yaqub ya yi haƙuri fa sabrun jamil sai ce wallahu almusta'an wa ana ka tasifun Allah ta'ala shi ne wato abin neman taimako game da abin da kuke fata wani labarin annabi saboda kana yi haƙuri haƙuri mai kyau amma kuma tare da haka yana neman taimakon Allah ta'ala akan wannan ibada ta haƙuri da wannan juriyar tawa in samu tabbatuwa akan ta da dogewa akan ta cewa Allah ya taimake ni kira ne wallahu musta'an Allah shi ne abin neman taimako da wannan hankuli da juriya alamar ta tasifu da kan abu da kuke sifantawa da wannan labarin za ku ji cewa biyu ya mutu ta hanyar kai ya ce shi ya salwanta ya hankala kun gane ko da haka kenan a takaice bayan ya nuna ya jure ya kuri kuma bai nuna wata gwanin ta tashi ba amma sai kaskantar da shi da Allah shi duk da haka Allah yake neman taimako bisa ga juriya akan wannan labari akan wannan abin da ya faru wallahi ba zai sa'ana wala ba ka fito saboda ka kenan ka ga kai hakuri kuma ka ka alakanta zuciyarka da Allah ta'ala ka nemi agajin ka da taimakon sa ya ba ka ikon jurewa da hakuri saboda abin bai wace daga Allah in bai baka ba sai ka ga abin da bai kamata ka dauke mataki a kashi sai ka dauke mataki a kashi ka kasa hakuri shi yasa ce fasarul jamil wallahu almusta'an ala ma tasifu wallahu ta'ala idan muka dawo za mu ƙara bayani akan wannan sai mu ga da hali yan ah, mintukan da suka rage akwai bayanin da ya kamata yana yan uwa da mun saba shi a kowace shekara a irin wannan lokaci wannan bayani shi ne cewa wannan masallaci da muke akwai kwamiti ko kwamitoci ma ba ma guda guda biya da suke ayyuka na alkhairi bangaren marayu bangaren kaza bangaren kaza mara kwamitoci ala kulli halin daban da makamai da yawa suka to akwai bangaren da muke da shi wanda shi kuma yake kula da haɗa tallafi da gudunmuwa da sadakoki domin kula da 'yan uwa wanda suke a cikin gidajen yari da kuma yan uwa wanda suke kwanci a asibiti kowace shekara muka yi wannan kuma gaskiya yan uwa suna ba da haɗin kai saman shekarar da ta gabata Allah ya saka mai wani aiki mun ji gaskiya an ka ba da abubuwan da suka kamata a basuwa ina tunawa har gidan marayu muka ci aka ba su abubuwa su kuma aka ɗan dawo da saura aka ce a bari a dan dauki lokaci sana a sake zuwa kuma a basu saboda kokarin da mutane suka gaske. abin nufi wannan bangare da kwamitin da nake cewa akwai shi shine kwamiti wanda yake kula da tattara sadakoki da taimako da tallafi da sadakoki da mutane suke basuwa don aje a albiyarci gidajen yari muna da gidajen yari guda biyu a nan gari to akan sai musu abubuwa aje a ziyarce su a munasabar lokacin sallah lokacin sallah da mutane suke idi suke farin ciki su suna suna suna cin wannan shinkafa da wake da kun sani wanda wanda wanda ba ma magi a cikin shi ba ma magi a cikin shi wani lokaci wani shi ne gaske magana shi ka zo in muka ba da magi kar ka so ganin magi sai ka ga suna jin daɗi suna maka kulli kulli wanda ya ka sa kita kita ce aka tsara Ayyaji da da ɗan ka hakan nan ayyaji akai a kai musu sai da yan ba su abinci sai su ɗebi wannan kulikulin sa ciki kar ta gaya da suke jin daɗi wai na kuɗaɗen su muke tattarawa a wani lokaci akan yi hadda nama gaskiya sai rago ko a shiga musu zantan daidai lokacin sallah ɗin sai a kai musu kai musu nama soyayye a kai musu magi a kai musu kuli kuli a kai musu brosh da mawakin baki da sabulu da takalumma da silifar eh silifar zama sun fi wani wannan zai kayayyakin su ne muke wa kai a kan wanda aka yi su kuma sai ku tarci cewa ko su wanda suke baki ne ba ɗan gari ne ba sallah ta kama su asiri saboda kana sallah sai su waye gari ba su da ma abincin da za su ci kamar mai daɗi haka suna na asibiti saboda daga ƙauye kuma ba su da shi an wajen ne kaji yanzu ka je asibiti don sallah ka ba su tallafi kar ka so ka gani da suke suke zuwa farin cikin su ga cewa suna da wasu wayan suka kula da su to irin wannan shi muke yi gaskiya kowace shekara don haka muna tunatar da yan uwa cewa da Allah duk wanda Allah ba su hali su saka gudun wasu a wannan baji aiki ne mai kyau aiki ne na kula da sha'anin dan uwanka musulmi ne ke cikin damuwa haka kowa ya bada gudun wanda Allah ta wa ta'ala hore mashi kamar da faɗi ko kayayyaki za ka saya ka kawo ko ka bada kuɗin sayan su ina fatan gani wannan shine muke su da yawan su kula tun daga yanzu kofa tana buɗe daga nan har zuwa dab da lokacin sallah suke dab da karewa wata ramadan ne Allah ya mu dace da fatan kuma Allah ya ba da ikon taimakawa akwai ɗan uwa da aka sani za ka gani su kai tsaye ta ba su gudu wanka irin su malam anas musa su mala hamza ya wuri su malam wani malam bashir bala su alhaji musa mai gishiri da su wane ne mala shehu kilwan filin da da dai sauran yan uwa muna sami su wani ina fata gani za ka yi ba su kuɗinka za ka iya ba da kaya a su ba zai matsala akwai kuma akawun number in kana so za a baka account number da sunan masallacin da aka sa ba sunan wani mutum ba ina fata gani to ana neman Allah ka shi Allah ka ba account number ubangiji Allah ya taimaka shi kuma ba ni ko taimaka Allah ya saka da alheri muna fata Allah ta baka wa ana shi karba wannan abin da baka wani bisa da tawaba Allah ba mu da amfani da ku da shi wanda muka kuskura kuma Allah ya fata mana yafi mana shafi cikin zuwa da uwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta